الرابع أن تقول نمل فلا تصح إمامة المرأة لنا في المسجد آية حلقة مطلقا بعد لمن إيه في جماعة بعد لمن إيه في جماعة الخامس البلوغ لما بالغ فلا تصح إمامة غير البالغ يجي من في وندبا بالغ وبا شالك في الفل فريلا أما نافلة yana yiwa yaro shi ta zalle man domin nafila ce illa limitin wato ga farilla بي بي بي bai limanci sai dai ga yaro

in ya ita isan masa amma ba ta zama wajiba gare shi saboda haka to bai iya zama limani da sallar juma'a shi bawa kun gane amma ga sauran salloli yana iya zama sai dai makaruhi ne ya zan imani ya shi الثامن نتكس السلامة من الشرك إلى دقا فاسدتي بالجاري هذه القفا فلا تصف إمامة الزاني وشارب الخمر لي ما أنت ما يزيد ما شيء يا باي أحلالنا وأن مكان الشارح أنت مغني الثامن من شروط الإمامة السلامة من من الشرك إلى دك فاسد يسي لمن تيم فاسق تيم باي باي إنغانتا وشارب سبب ما يزنى دم الشنجية ونامهما من يرتكب كبيرة وأن كان عين ببان ذنبي لم يكفر وأن يتبع ما شيش كاتب to wannan abin nan in yayi limanci akwai sallah mai sarki ya kamata ya kara sai dai in fasikun nan ya haɗu fiski in ya hada da sallah babu sallah kamar yana ganin ya yi kowa cancanta zama limai wato abin yana da girman kan cewa ni ɗaya ne limai ko kuma yana rage wasu farillai da gangan ba shi na kowa ko ba shi wani abu fiski dai in ya hadu da sallah to ya ɓata sallah amma in ya zama fiski ga jariha wato yana zina ko yana giba ko yana da wasu zunubai kan daban to makaruhi ne a sashi limani don wanda aka sa ne an girmama shi sai ke ba su ke bai kamata girmama shi ba amma in an yi sallah bayan shi sai wa in fitkin nan ya haɗu da sallah kawai kun gane to al-kafi ah, al-qudratu alal arkani arkan ko bisa ga dakkuwa da rukunna wato duk abin da ake yi an wajibi na karatu da komi yana iyawa wato adina falata sai ku imamatul ajiz an ruku'i wanda bai iya ruku'i ga misali to shi bai iya zama limami illa an yakuna al-ma'mum aidan ajiza an sai in mai din mai mai din shi ma haka ne ko kuma duk da zaune suke yin sallah mai din da zaune shi kuma mai alina da zaune ko kuma kurma ne wannan shi ma kurma ne duk ba su iya magana da fatiha to wannan suna iya kun gane ko وكذلك نعم وكذلك العاجز أنا حكى من صلاة هكذا وان ده بيسان كنت كنت صلى با فلا تصف إمامته لمن تنسبع إن كانت إلا لمثله شيء فتنسى sun gane sabo ne bai san kuncin kuncin sallah ba sai da iri ne amma kuma su duka in suna sabo wani neman su bi shi babu sallah wata da fa'in sabani hal ta sifu imamatu man lam yumayyiz bayna ad-dad wa ad wanda bai iya bambantawa tsakanin haruffa yana akwai limancin ko babu mun hanga ko awar sa'ad wa sin bai iya bambanta tsakanin sa da sin sirat al-mustaqim sai sirat al-mustaqim da fatiha shin akwai sallah bayan shi ko ko babu sallah shi in ya koya ya kafa akwai sallah in babu wani wanda ya fi shiyawa iyawa kama shi na kalmar wa tsawon gari ha وما هو ظاهر المصنف وهو موضوع الخلاف هل تصح إيوات لمن جلسنا إن أنت لمن يميز بينهما غير بيت شيئا إياوا ولم يجد إماما سواء قبل سابعين الإيمان من دباشيبا إما آه، إن إن إن قدم وحده ويصلي ولم يجد غيره أو قام بذلك المامون مانع يمنعه الإمامة وهو بعد أما إن هذا بكفامون بصيحي صوت من باب قولي zan ko a yake na ce Allah in eh, imamin da bai samu wani limami ba mu mai wanda ke yana bambatawa wa illa falbu lana in ya san ana samun limami wanda yake yana iya karatu da gari an kasa wanda bai iyawa to babu sallah muttafaqun alai cikin gari a akwai wanda iya karatu an kasa wanda wanda ke jawo da rayi na <laughs> babu sallah kuma duk da malaman duniya duk Eh? Eh. Hmm. Hmm. ba sharaɗi ne sai mutum ya hiyar limanci ba in ba ga wurare uku ko hudu ba saboda ka kasa muhallar jama'a kuma za ka sake ko da yake arina ah, walau ya yajid ma'ahu walau da alwaqt ko da lokaci ya yi kauci ka bi da wanda bai iya harfa ba sai ka shi ne kai ka iya wala kasirin min al ulama'i وإذا كان مقابل وهو الرجل فليس هذا مرتبتين إلا إلا الضعف وحيث كان مقابل وهو هو الراجح فليس لهذا الم... لها... لهذه المرتبة إلا الضعف واتو إن أنت wanda bai iya mata tsakanin sa da fili akwai sallah shi kenan kun gane Allah ya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 مقال قال على المغني رضي الله قال قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن يشاء كراهية أن يتخذ الناس السنة الآن أراضينا بقى أي tun da an ce kara an ɗauke suna to kana yamin ba suna ba an ce ana gudun kada kada kada a ɗauke kun gane wannan abin nan wannan ka iya karatun nan rikici ne kasar Najeriya don yanzu kowane gari akwai abin nan ya kamata kowane gari in akwai limani dan sa wanda ya iya karatu su ba shi wuri in ba haka nan ba ya baka a sallar mutane ah, ko da babu aƙida da kore da kyawo duk da haka dai in bai iya karatu bai iya karantawa akwai wani wanda ya iya so ya ba shi wuri eh haka abin nan in ya zanga wannan dan ne zai zai rike shi dai kaddara ko kalai ne daidai ne rike ya sa mutane cikin khilafar kyawun sallah ko rikin kyawo ya ɗan daidai ba su da hujja tun daga ɗansa ya iya shi ne ba su da abin ba su da uzuri a kan ne kira an ka yan babu wani eh, yana yin wanda ke da gaskiya ne suna da hujja hmm. ga fatiha a nan amma wannan ta duka to bayan haka nan wa imamatullahi ne haka nan kuma an yi saɓani ga sallar ga limancin mai lahani wannan ba ba kurkure yake yi ba kamar waka yake ne da adil kun gane ko wato adil an ta'allama tawadi wannan shine an kai wani na farko shi ne bai bambanta tsakanin harfa amma wannan shi wato adil nan mai da adil yake kamar waka ثم نبي وقت أولى عدد المعلمين ما قبوله للتعلم nan أنا wancan da ya kawo a nan wanda yake a kasa babu abin nan eh, kamin a koya yana da wuya watan na jiki zai da lahinin wata shi ne lahana ne amma ya ɗauki lahana nan mai kuskure wanda bai rarrabe ba لعدم وجود غيره سواء كان لهنا في الفاتحة أو غيرها الفاتحة أن يكون بعد الفاتحة با أو تصير بغيرها وتبطل بلاهن فيها بلاهن فيها غير غير غير المعنى على هذين القولين وتو بين المعنى على هذه القولين أم لا يبعث المعنى كو بيقاتا با إن غير المعنى كبن نساء أنعمت عن أنعمت عليهم لأن لأن لا إن لم يغير إن بيقاتا معنى بوصل أخويتا كلام لامي الحمد لله يكي الحمد لله أو تصف مطلقا في الفاتحة أو غيرها غير المعنى أو لا تناقاتي قوبة تقاتي يا أبساك ولكن ما الكراهة amma akwai kare ibn rushd واختار ابن عتيبة ابن عتيبة يأتي هنا يتعوى أما أقول سرحانتي أوتو ابن ابتداء أما وجود غيره وقف تمهر كو يان أنسان دعواني وان دي إياتو أنهنا أنهنا وان دي إياتو كرنتا يا يذن لي معني وتصيف بعد الوقوع يا ما إن بكثني بكفارة ويكا دي بي إياتو أنت تاهلت أقواله وأتوانا الله إن فسر وان دي بي ضمن كرتا كن غاني

aw masa ba le rasu ko ba ka an shafe duka kai ba aw ta kabila da wani yi da fanya ko kuma dan ya tunanci mata da alwalar ta ba ta barki aw masa ko dan ya shafe ta wala hada yi mal qawl man qala bi sihhati salati khalf al mukhalif wa yi mal qawl man qala bi adam sihhati idza idza ra'ahu yati bi munafiq wannan cewa a'a in ya zan ka ganci yana yin abin da yake kai da ganin ka sallar alwala ta barki kamar da gare ka sun mutum a take to in yayi limanci ba za ka bi ba kun gane akwai magana a dana ko kuma in ya taɓa zakarinsa akwai mai cewa don ya taɓa zakarinsa a wallahi ba ta ɓace in fazin labi da minka jirgin jiki ne na gare ka to in ka ji mai irin in ka ga lokacin da ya taɓa zakarinsa wannan ba za ka miki ba amma ka gani ba ba eh, eh, eh. ko mara yi gana ne yana da ka gane amma makaruhi ne mutum yake sallah bai aka wani abu akan kafaɗinsa ba kuma makaruhi ne ga limani ya yi sallah bai da mayafi amma in yayi daga cikin sai wando akwai sallah ka gane ko gajeren wando ne <laughs> eh. Thank you. mai tsakan kurciya shi ba da sallah saboda haka ko ka ji shi ka gama sai ka sake sallah to ina so kai kawai ka sake eh, eh. Eh. Hmm. Wace? shi ne nake ko riga abba ya daina iya limanci ba su yi faranci ba ka gani sai dai ana son abinda duk mutane ke gani kamala duk abinda mutane ke gani kamala ki zan liman na da shi don ka gani ko zuwa masallaci na sallar juma'a idan ka rage wani abu wanda yake in ba ganka da shi ba mutane na mamaki to abin nan kana iya barin zuwa masallaci eh, kamar rawa ne ga abin nan ga jau ka gane amma kamar ka yi idan ka ɗaya da hulla ka yi masallaci ba don ka rufe hulla ka yi laifin don yan ganka babu kulla ba kwani ka gane to amma abin da kamar wadda ko alƙali a gashi yana ya tsayi babu wannan kaga ba daidai to wannan kuma daban wannan wani laifi ne da ba an ce laifi in bai tafi sallah ba makaruhi ne amma bai ba ta sallah eh abin ana ta inda da fa abin da yake cewa ba babu sallah domin abin da menene hudu ba address yanzu wannan iya zakuwa a rubuto mai turanci ya tura karanta muku bai san abin da faɗa ba mutu ya yi musu abin da ya adresin mutane sai ya sani kudu ba sharaɗin girman ya zan ya santa kuma ko da waɗanda yake yawa magana ba su sani ba tilas mai su da abin larabci babu laifi in ya gama ya karam ya ce na yi magana a kan kaza ku bar kaza ku yi kaza domin ba hana magana tsakanin hudu ba da sallar juma'a ba kun gane hmm? abin na ايه آه، اي نعم طيب انا دي انا ايوه اللي بقى ايه ايه ايه cewa a can wajen karatu cewa ba a lokacin da Allah ta kan na abin da ya fara fitarwa wanda har shi ne madai a'a ba yiwa a yi ta da a yi ta zalla da da da da lugar da ba ta larabci ba eh. ba hana magana tsakanin hudu da da sallah ba <coughs> amma tilas ne a yi da larabci wato abinda an ka hana ba ka iya tashi ka yi abin nan godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin ta da kai ya jama'a abin nan ku tsaya sallah da kyawu ku bar walakanta abin nan ku bar walakanta abin nan lokuta ku tsare abubuwan da Allah ya aza muku ku bar abin nan ku bar abin da Allah ya hana ku ya zauna ya tashi kuma ya ci gaba wannan kaga ya kudu ba ya yi a adireshin mutane da da larabci ne wannan isa kudu ba ka gane amma abin da tun da ya zan da hausa ne bai isa eh. to wato wanda ce sharaɗi ne sai an sami sai an sami mutum goma sha biyu to yana ta nan babu juma'a sai sai an samu karanci mutum goma sha biyu banda shi masu sun ji abin nan domin an ce sharaɗi ne wata mutum goma sha biyu su halarci juma'a ban da liman kuma su halarci kuɗu ba an ce halarta kuɗu ba shi ya san ma'anarta shi ne ma'anar halarta ko ko abin nan inda ya ji sautin ya isa kun gane to ko da duk da haka abin nan kowane abin nan kowane Um, uh, society akwai harshen da yake harshen wannan society ko ba haka ba uh, ka gani yanzu misalin najeriya uh, gauna ba haushe yana magana da mutanen kaduna hausawa amma sai ya turanci <laughs> don yi bai da abin nan ba da hausa ba hitta ta ya da hausa ba to don yi da turanci domin an ce turanci shine harshen kasa ka gani yana da kyau ya fassara ma mutane abin da zai yi ko kuma ya bayan ya gama kamin ya tabbata sallah domin mutane sun taho wanda zai taho sallah ai kare ya taho da zuciya mai tsarki ko ni an ka faɗa masa na umarni zai bi ko ni an ka hana shi zai bari shi ne amfanin ma haɗuwar mutane abin nan gari guda da sallar juma'a ba don a yi musu abin nan ba tunatar da su eh, in abin nan har wasu ƙasashe neman yana da dogarai masu yawo cikin gari suna sanin abin da ake yi su san su ba shi labari kamin ya rubuta kudu ba abubuwan da domin a ga shi bai iya sani in mutane sun gani ga liman nan sai a bayi ko ba haka ba a saboda haka sai ya kamata liman yana da wasu mutane waɗanda yake suna ba shi labarin abubuwan da ke gudana cikin gari yanzu ya rubuta kudu ba su rubuta ga gyara su ko ta hana su Hey. Eh. أرجي بقى أرجي ما مكانه هو فيحقق هذا الذي سيعدي سيد الوطن أول هذا بيتي وهو هذا الذي بيتي وهو غير وبيتي غير وهو أو غير amma da tara in ba wani ba yake kuma an ba yake irin da ya kamata ba eh wasu na kira ba ta ya ba wani da hal da tura in ya tsaka abu ne domin in ya tsara da sa'an abin nan ma tura ba da ya ta wani abu da wani wanda ba su yi ba هذا هذا فليس أن بعض هل هل علينا قراءة ما هو قراءة